shi yasa na zo muku da yar ƙasa haka a cikin takarda saboda nuna muku yadda ake addu'a addu'a ce aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wanda Imam Muslim ya rawaito wannan hadisin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi addu'a idan ba yi da lafiya ko kuma idan wani guri na bangaren jiki babu lafiya so annabi sallallahu alaihi wasallam yakan samu ƙasa ne yanzu kun ga ga ƙasan nan ko yawa na kawo shi ne saboda practical ko ya kullu ya dan bata muku teburi duk cikin aiki ne kuna ganin ƙasa ga ta ko to idan manzala salasala ya kasance ba lafiya ko kuma wani baya da lafiya sai ya haka da hannu kun ga haka sai ya haka da hannu sai ya haka sai ya taɓo miyan bakinsa sallallahu alaihi wasallam idan haka kaga ya cika hannun sai taɓa ƙasan sai ce bismillah bismillahi turbatu ardina eh biriki ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina idan yayi haka sai shafa a daidai inda akwai cutar ko inda ake jin zafin ko inda ake da zargin cewa wani abu ne ya shafe shi a wajen ko na shedanu ko kuma na sihiri sai shafa a daidai wajen misali a ce a nan ne sai shafa to insha Allah da iko Allah sai ga an samu lafiya to da izinin Allah za a samu lafiya wannan tabbatacce ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sunna ce mai karfi amma mutane sun bar ta ba a yi sosai don wani zai iya zuwa maka wuyan shi na mai ciwo ko ya rasa yadda zai an sha magani ya to sai a yi irin wannan addu'a sai a taba wajen an fahimci abin da kyau ko kuma wani guri haka da aka san cewa kila ko shafan aljani ne an fahimta kamar irin annabi ayyub kaga shi ma ya samu irin wannan lalurar a yayuwarsa da yake cewa wayi ba izna rabb izna da rabbahu anni massani shaytanu binusbin wa azab to muna da yadda ake muna da abubuwa yadda ake magance rashin lafiya ana yi da ƙasa ana yi kuma da ruwa da ruwa kuma in kana fama da matsala ce ta rashin lafiya ko kuma ta shafan aljanu ko kuma ta depression matsala ta, tunani ko kuma matsala ta sihiri wanda yake da alaka da rayuwarka to shi kuma wannan za ka samu ruwa ne idan ka samu ruwa da zuba a gora ko kuma a kofi sai ka karanta suratul fatiha kafa bakwai idan ka karanta suratul fatiha kafa bakwai domin akwai wanda yake fama da depression zuciyar shi ne ke zafi ko kuma ya rika ji zuciyar shi tana kunci ko kuma ya rika jin damuwa ya rasa daga ina take duk yana daga cikin sharrin kamban baka ko sihiri wasu lokuta domin ka karanta suratul fatiha kafa bakwai a ruwa sai ka karanta alam nashraha kafa uku sannan sai ka karanta ayatul kursiyu ka sha da safe da yamma insha Allah ta'ala kwana biyu ne ka warke da ikon Allah zaka daina jin komai zaka da numa an fahimci abin da kyau dama Qur'ani yana mana dama Allah ya ce walau ja'alnahu Qur'anan a ajamiyya sai ce laqalu laula fussilat ayatu a ajamiyyun Allah ya ce wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa ka gaya musu cewa Qur'ani shiriya ce kuma waraka ce ga masu imani ma'ana ana warkewa idan bala'i ya samu tun ya yi amfani da ayoyin Kur'ani ya karanta ko a ruwa ko kuma ya amfani da ƙasa iri yadda muka yi zai samu waraka da ikon Allah an fahimci abin da kyau wannan ƙasa ya gama ya an gane na ya zauna ya haddace ba da hausa ake ba da larabci ake yi eh a hankali zai hada ce aka yi ka hada ce suratul fatiha ba hankali ka hada ce ba kuma fatiha ta fi wani yawa karka in ka sa kanka ba za ka iya ba to ba za ka iya ba ne sai ka misali kana so ka hada ce sai ka ce to bismillahi turbatu abdina kaga sai ka je ka zauna ka ta maimaitawa kaga ka hada santa daya biriki sakami biriki ba'dina kaga biyu kenan biriki na sai ka hada shi kaga hada ta biyu tushfa saqimuna na uku kenan bi izni rabbina shikenan ba wata matsala a cikin ta <laughs> insha Allah ta'ala ko kai ko yaron ka ne ba lafiya ko kuma matarka ba lafiya kaga sai kai mata irin wanda yadda barbara sai ka ta samu lafiya da iko Allah wato wato magani ne a gonan yaro amma ina ana wasa sai mutum je ta dambal dambal ya ta bige bige yanzu da wannan wani sai ya ci maka naira dubu ɗari ya ce zo na akwai zo na ina da wani lakani sai ya ce lakani ne ba ba wani lakani kawai manzala ne ya faɗa sai ka ji ya maka ƙarya ce lakani ne ni ma wannan lakanin sirrin sirri ne <laughs> sirrin sirri ne ni ba malami da ya bari da haka na kulle ta bana ba wa kowa bana ba faɗa wa kowa to ita zai karanta kawai sai ka samu lafiya ya eh? ba zai dai koya baka ba zai ce kuma kana so ka zo a maka sai ka biya kuɗi ko ba zai dai koya baka me yake fara ba kudin kafin algalami to kaji kudin kafin algalami ne wato sai aka kafi algalami <laughs> Allah ya sa mu dace ba laifi idan an shukuri dan an ba ma addu'a an shukuri ba laifi ba laifi amma kada mai da abu business to kun ji ko ya zo cikin hadisin Jabir bin Abdullah kala yace ladagat rajulan minna aqrabu wa nahnu julusu ma'a rasulillah muna zaune ko sai wani kunama ta ciji wani mutum muna zaune tare da manzo Allah ko sai kunama ta ta ciji wani mutum fa qala rajulu ya rasulullah arqi sai wani mutum yace ya manzo Allah in man ruqiya in je mai addu'a kala nabi yace man istata minkum an yanfa akhaw falyaf'al wanda yake garin zai yake yana da abin da zai iya taimakon dan uwansa da ya taimaki dan uwansa da shi mana ba laifi yayi kenan ya samu permission daga manzo Allah kuma ya je masa ruku ya samu waraka kaga yanzu misali kaman kuna ne kuna ta wuta da mutum zai samu da mutum ruwan zafi zai kwarara masa immediately kafin a ce ya ɗau mataki na gaggawa sai karanta kulhu wallahu kafa uku da gishiri ya tofa ya shafa a wajen insha Allah kunan ba zai tashi ba sai dai ta zafi amma ba zai tashi iri yadda zai kumbura kai ta faman zubar ruwa ba in ka shafa a wajen shikenan ba za ta tashi ba na gwada wannan abin ya fi so a yarga ba zan kone da ruwan zafi amma sai dai wajen kawai ka ga yayi baki amma ba zai tashi ba sai dai baki ka ta jin yana zubi yana zafi amma ba zai irin fo ya tashi ba haka zai warki shi ma sirrin sirri ne lakari ne kaga kaga kaga yadda ne malama bid'a ne sai ce to ku zo gida ku same ni kowa ya zo da naira dubu na daya <laughs> to kaga shi ba ya samu ya samu wani business mai girma Allah ya samu dace to sai ke cewa me wa fi riwayatin a wata riwaya kuma fa qala rajulun min alqawmi sai wani mutum ya ce a cikin mutanen arqi ya rasul arqihi ya rasulullah ya manzo Allah kamar ruqiya mana ya annabin Allah a wani ruwaya an ce annaba aka nema a masa rubuya ya zo cikin hadisi na abi sai al hadisi mai namba ta 368 yace anna nasan min ashabi rasulillah wasu mutane daga cikin sahaba manzo Allah mun taba karanta wannan kissan a wannan majalisin kanu fi safarin sun yi wata tafiya famarru bi hayyin min ahya'i min ahya ahya'il arab sai suka wuto wani unguwa daga cikin unguwannin larabawa fastadafuhum sai suka nemi a basu yar mafaka su dan fake haka su dan zaman bakunta falam fuhum, sai aka hana su waje aka hana su wajen zama faqalu sai suka ce lahum hal fikum raqin ko ana ana ana zaune sai labari ya zo musu kunama ta ji sarkin gari sai suka taho da gudu suka samu wayannan mutanen da suka hana su mafaka shin akwai mai ruqiya a cikin ku akwai mai magani a cikin ku kunama ne ta ciji sarki fa inna sayyidal hayy ladigun aw musabun shugaban garin nan fa sarkin garin nan kunama ta cije shi fa qala rajulun minhum na'am sai ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ce eh ina da magani fatahu sai ya same shi farakahu, sai masa ruqya bi fatihatil kitab da suratul fatiha fakat suratul fatiha kada ya karanta masa fa bara ar-rajulu sai wannan mutum ya warke fa hudiya qadi'an min ganamin sai aka bashi wani yanki na tumakai a matsayin tukuici fa ba an ya kabala ha sai ki karba da farko ya kiwa a wannan ruwa kenan da farko ya ki karba wa qala hatta azkuru zalika li nabi sallallahu alaihi wasallam bazan karba ba sai na faɗawa wa annabi fa atan nabi sallallahu alaihi wasallam sai je samu manzon Allah ya labarta masa fa zakara zalika lahu sai ya ambata wa annabi haka fa qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah ma raqitu illa bi fatihatil kitab bai yi ruƙiya ba sai da littafin Allah da suratul fatiha da ya ruƙiya fatabassama kai da annabi ya ji labari sai annabi ya yi murmushi sai annabi ya yi murmushi wa kala yace wa ma adraka annaha ruqya wai ya aka kasa ba labarin cewa suratul fatiha tana yin magani annabi sai murmushi yace amma ya aka kasancewa suratul fatiha tana yin magani summa qala khuzu minhum yace je ka karbo abin da suka baka wadribu li bi sahamin ma'akum ma ka dan banna warabar sallallahu alaihi wasallama to kaji ba laifi ba laifi kaga idan zaka mutum addu'a aka dauko wani abu aka baka karba ko ba haka ba to wannan babu laifi to kaga suratul fatiha babban magani ne da wahala ka samu wata sura take tattaran abubuwa na waraka kamar suratul fatiha ka je ka karanta littafin madarujus salikin ta ita eh, ibn taymiya ne ko ibn qayyim ne ya kawo a cikinsa suratul fatiha da irin ayyukan da take yi ibn al-qayyim ya je makka garin makka ya ce ya yi kwanaki yana ciwon kai ya rasa maganin da zai sha kawai sai ya kama kansa karatu ya karanta wa kansa suratul fatiha yana shafawa ya ce haka ya warke ba tare da ya sha magani ba saboda suratul fatiha da ya karanta an fahimci abin da kyau to amma fa ita wannan idan ka ji an ce ana karanta ayoyi ana samun lafiya to ana samun lafiya ne da yakini ba da shakka ba duk wanda ya shakka ba za ta bashi ba ba za ka samu komai ba yasa za ka ji wani ya ce na yi ni ban ga tayi ba to to himi imanin ka mu mun yi mun ga tayi ba shi kenan ba a mu mun yi mun ga tayi shi amfanin yin kar amfanin yin magani da Qur'ani riba biyu ne idan kai Allah bai baka lafiya ba Allah ya jarabce ka da kan kankara wani zunubi ka samu ladan kuma yin amfani da alkur'ani idan kuma ka samu lafiya ka samu riba biyu ka samu ladan yin amfani da alkur'ani sannan kuma kawa ka samu lafiya ta dalilin karanta alkur'ani kuma ka warke ka ka samu riba biyu wajen yin ta da haka ko rukiya da kaji ana yi kaji an ce wata ana ta mata rukiya ta ki aljanu sun ki tafiya na farko duk wanda zaka yi wa addu'a Allah ya bashi lafiya da alkur'ani na farko sai kana da alaka da alkur'anin kai karan kanka zuciyarka tana da kyau sannan wanda ake mawa shi ma sai zuciyar tana da kyau a to za ka je ne mutane ka je za ka musu aiki da alkur'ani sun raba kafa suna karɓar magani a wajen wani boka kuma kai ma an zo wajen ka an ce kai ma wai za su gwada su ga kawai dai duk ta fanda mafanta duk wanda ta yi kawai to dole a yi ɗaya a ban ɗaya domin ana yi ne wancan na warwarewa in ka yarda qur'ani shine littafin Allah wasu ba saboda rashin imani har coci suke zuwa fastoci su musu addu'a su samu lafiya kuma wala za su iya samun lafiyan ba saboda me harkar shedan ne kuma dama imanin su nan ya tafi kenan kuma tunda haka suke so shi Allah sai Allah ya ƙara dama batacce Allah ya ƙara mai bata yake duk mutumin da ya bace sai Allah ya ƙara mai bata kan bata sai ya to cewa me ya ƙara dilmiyewa mutum musulmi yana sallah ko musulma tana sallah wai wai ba ta da lafiya wai kaga har shawara fa ake bayarwa ki je coci suna yin addu'a kuma ana samun lafiya wato su mutane damuwansu kun gane su su samu lafiyar ba hanyar da za su samu lafiyar ba su in su tunanin su in sun samu lafiya wasu dauka cewa hanyar ta inganta a to kana iya zuwa aika nemi kuɗi ba ta hanyar halal ba kuma ka samu ya nuna cewa Allah ya da hanya ya kai ka samu to hakan kuma yana iya yiwa ka nemi lafiya ta hanyar da Allah baya so kuma ka samu lafiya amma dai ka samu lafiya amma dai Allah ya yi fushi da kai saboda ba haka hanya ba hanyar da ya so gaba kenan da haka ba ana magana ko samun lafiya ko rashin samun lafiya ba shi muke magana ba don wani wata in ka magana cewa waje ka zata da kuke zuwa ba daidai ba sai ce kuma ai ana samun lafiya ita tunaninta samun lafiya shi yake nuna Allah ya yarda da abin ba haka bane ba haka bane ba haka annabi ayyuba shekara goma sha biyar yana rashin lafiya amma ba annabin Allah bane annabin Allah ne wahayi yana sauka masa amma bai samu lafiya ba sai bayan shekara goma sha biyar da Allah ya ce masa urkud bi rijlika hadha muktasalun balidun wa sharab kamar za kafanka a ƙasar ruwa ya fito ka riba ka sha za ka warke shi kenan da Allah ya so ya samu lafiya kai simple team Allah team Allah ba shi ya ce kai murza kafanka a ƙasa ya murza kafa kai sai ruwa ya fito kai riba ya sha ya ya dawo ya da jikin shi zagonyewa yake yi saboda tsabagen rashin lafiya jikin shi na zagonyewa mala amma wallahi yana shan ruwan ne ya wanka kai kaman kamar kiftawa da bismillah jikin shi ya dawo ya fitar ya fi na da kyau ya dawo yana kirkiri yana haske to dan Allah ina bada ba ina na dan rai mutum ya je wajen boka ya samu lafiya kuma ya dawo ya zo washi washi kuma na Allah ne na Allah ina ina ruwa Allah da kai